yau da rawa da ya ta wanda wata ma'ara ita da ta yi da ya karbi da shi ko bayan jira an rawa da salatu wassalam da zama ku zuwa Madina wanda yake ga aljin da hudu da wata bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miliyariya idan ba mata ba a cikin wani littafi da ya dauka na amurka da yawan da zaya mun kai da wasu na ajiyar da da gida za mu kai da da suna ajiyar da ba da kamar kai a hadisi mai lamba ta ɗari da sha tara za mu kai da hadisi mai lamba ta ɗari da sha tara shafin na arba'in da takwas muna cikin wato harkar ko kuma man ba ba mu ma da su ne ko da za su yi wa ba mu ne yake magana a kan abin da annabi yake faɗa a aljanna sallah kuma azkaru sabani da annabi yake faɗa amma idan muka faɗa a farko littafin yana bayanin ta kan rubuwa na rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya rayu ya zama koyi da shi da rayuwar mai kyau musamman a cikin wannan zamanin da ake ciki mai da barbaru da matsaloli da yawa to kunja da wani tsarin suna cewa dama mutum ya samu nutsuwar zuci da dalili to a wannan tsarin za mu gani nau'i na gaba mafi ke na abu nasa wani nau'i daban a cikin abubuwan da annabi yake faɗa da zafi قال أخبرني أبو عروبة قال حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني ابي عن سفيان الثوري عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقام الذي هو السن يجد ما لكم تعبوا عبد يا فلسطين فيما جئ ما لكم سفيان بن وكيع يا فلسطين سوى سفيان بن وكيع فيه الا اجناده yana da rauni saboda haka ya ba a cikin matsala. Usaini Usaini ba a tabbaci an yi kuma wasiyar ibn Jara wannan ne cewa ne da cikin malamai ba mu ce ne. Shekau ya wani an cewa duki ba a jadari ila cikin ma'ana. Ba a jadari ya ne a yi manura wani mutane da ya fi hankali. wayan zai ba mu gari ko zai ba mu gari a wata biyu ya ce jin ba idan ya zo gaban su ba mu gari ka da ne ba mu gari in ya zo gaban karatu saboda yana da wata kwakwalwa da ya ja sai zai rufa ya ja da gefen rigar domin yana hannu zai a jibi ya ne sai rufa da na gaba da rasu ya san sai biyu ya ce sai kawai shi ka ga yana da yana a kada ya fi da amma shi ne da shi ba ya gani shi ma da gobe shi ana tsawa da ake da shi ne da kana ya yi da da da wata da shi ne da to shi ya ji yana da duk wanda wata da ya kana ya raba to shi ne ake wata hada da tsayawa saboda haka shi shi ne ke tambaya shi malamin da yake shi wakilin wurin da za ya ce shi ne ba ne shi to shi ne ya san ba wani abu yawa ya san ne ya tsokewa ya ga wata matsa'ai da za ta gyara bayan ya ga yadda sai ba da mutum da shi wannan ne ba wata in dai wannan jiki wato matsalar da za ta je ne a ada da nuni a yanzu ya wuce shi kan kawo da wato shi kan da labarin cewa shi na biya a da yau mun zai ne kan a tako yana da imani yana da ba amma na ta koyi da wani ana rama da wani wani yake yi da zai yi da wanda mai rubu shi ne na dama sai ya je kan shi ne kawo zai yi da kansa na kan su ne da wani da kan jibirin da shi ne mai kasar da haɗe rashin mutunci ba wanda ba ya shiri yi to kaga wa wannan kawai imani yake da ba za ka ga wani ba shi da mutunci amma kuma yana da kwakwalwa kwakwalwa da ba sai dai kawai shi ta kawa tana taimakawa kuma ka gane duk abu da ka biya yau ka fahimta imani ko wani a imani da ba kuma karatu da ba ai bilis yana da yi duk wani ba da yi yake kakawa da ke yi da yi in dai ba da yin da za ka ga ko a bayan biya ku domin kila ke ne cikin mata yana da kuma ke da kira ku ta a gawa mata domin haka iya bayanin ba cewa Allah ya halitta na bayanin da kaza a ilimi shi ka kira bayanin ya kuɗi da kaza ba ka halitta da yin ya bayan din amma ka ga yin da ya mata a bayan shi za su ilimi kawai su ake rasu duk kankan da ke rasu zai ma da abuwa ya zama haƙƙi ba wai yawan ya zama ba a ce kujina ga inda take sun zuwa to shi ne illa yana da su biya da na wakiya da su biya da na wakiya yake daga baban da wakiya ya zara shi kuma an su biya da sauri daga su biya da sauri ana biya abu da na'afi daga abin haru al'abdi ne ke yin mada da ya ce ke yin mada da ta abuwa abu al'abdi shi kuma ya ce da mada da wani abu ka aiki da tobi da abu hannun da da hannun yana cikin mutum bakwai da suka kowa al'abdi nuna da yawa ruwa yana da hawa ko ya wanda suka kowa yawa hadisi a cikin ziyarar su daya da za a yawa yin ba da sallah akwai abu da yin tobi tobi abu hurairah sa'an sa'in da kaga yana fara shi ne wannan abu sabon da ya tsaya da wannan da ake karanta a lokacin da ake ya yi mutare da yin muda abu hurairah sa'an da ya yi da kan shi ne kan balagha da wannan abu wa'in su ne komai da komai wannan wa abu hurairah shi ne da kowa da shi za shi ne wannan abu da ya yi su za shi ne ma da shi ne shi ne sunan shi ka ne sa'a Abdullahi sai an da tsammani sai na da aka da kuma yin tsammani ba kuma da na fi kuma a ga yan wasu ya fi layan da ba wai na bakwai kowa ya wasu ya da ba ne yana da ba ne da hadisin da ya wasu da kowane ne to shi ne yake cewa a wuce yake da gudu ya fi da ba a kan da jiya da na a yanzu na kala annabi ya kasance idan ka raka min salati in ya gaba sallah قال في قال في رواية الجلال في شو بل يكلم أولا أن يكلم أو بعد أن يكلم فالكلمة كابوني يكلم أن يكلم عنه كابوني يكلم أن يكلم عنه ويكلم يا من يقول صاحبي في أمر السلم kai kai ko ko kwazo a kan mara abin da ya don gudun ta aiwa da wani kai ne kawai za ka yi ba ka yi ba ya annabi ya ko ba ka yi yanzu na kuma kan ba a rayu layi da ana yake masa da ra'ayya muka tsoro ba ko muka biyar da ne da ruwa ba a yau din nan duk wanda ya mutu ya yi gaba to da duk wurin zaman da ba ko mai da kula da yake ba da akun ya ba ku tsauri da aljanna ne wanda ya kowace tsauri wanda ya faɗa wanda ban faɗa ba to da duk wurin zaman da ba ya faɗa abin da ka ga kan ƙarya ka ji za ka ji da jirba nan kuma ba a mace ƙarya ba ba faɗa abin da kawai ka ce a nan da yaki ko bai ce ba idan a ga wasu lokacin da ai na tsibu da ruwa na ta tsibu a nan wai muna yin ƙarya ne da saka da wani a nan ba muna yi da wani da kan da ne wai za ka ai iya da ranar da zai ga da ta yi ba sai ka yi ƙarfi na gana ƙarya a ta ga mutum duba mu da abu amma kana da abu ne da ƙarya babu an gane ku in ka ga duni an zo ana kurewa sai an kura a ji to ta ba ke su ne su ne yawa ba ba wanda ya koya su ne ai baya a ko ba ba ba za ka ga wani zuwa falka na lauye ne da abu ne a cikin wasu duniya ne amma ya yi da za ka gani ne za ka yi amma ba za ka gani ne su ne wannan ne to sai ke cewa يقول يا رجل سبحان ربك رب العزة عما عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da abin ba da abin biya ta kada wani ruwa ga ya ce da ayyukan jinda da ayyukan jinda ko saura kirgin ranar wasu shi ne da ayyukan jinda saura kirgin ranar wasu ba ma da yi gudan da yi shi sauƙin da ana iya samun wani da gudu a wani gudu da ba a da ya yi amma ka yi gun bidan ba a yi da ya kare ne ta koda kuma yana da kwanci ya rubu eh ya yi da kai kuma yana da kwanci shi ko da yi ni kama da ka kare kuwa ko na ni da zai mai zama in amma wannan kuma yana da kwanci gaba ɗaya ya rubu to shi ne yake cewa subhana rabbika yana tsawon kun ga kalma wato aya ce wato ƙwayar mai kyau abin da ba a in za ka yi abin bayan sallah sai ka yi annabi ne idan sai ma yi kana so ka yi a bayan sallah ka yi annabi amma sai ka yi annabi ne domin shi bai da baraka ba san ku ga wannan sallah da yanzu yi wurin da yake yanzu yana cikin guraren da mun ya ga wannan sallah yana zuwa Allah ya rahama ko bayan sallah wasu da ya ga rabu da shi wasu da ke ba wannan amma ba da ba ko ya shi ne wannan wannan da wacce da ba ta uku cewa da ba yi wani ya faɗa a yau nan ba ne ba amma wannan sai za ku rasa barbar ko ne ka yi bayan zata da zafila ko kuma bayan sallah amma sai ka yi dujan ka gana ba a cikin doyin min da subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya hada ayat qur'an kariya kuma addu'a subhana ne subhana ƙarfi ya tabbata ga Allah tanzihun zaki a cikin nasa'i shi ne a tasbiya tsarkake Allah daga dukkan wani tawaya da yake kira da subhana shi za a koyi an zuwa ce sun je ana yana da karatun ke subhana sun ce na fitar ma Allah ya fitar mu ya domin duk wanda ka ga ya haihu na farko dai yaro sannan abu na biyu yana buƙatar wani abu domin wannan ɗan yana tunanin na gaba zai taimake idan ya maganta da nan bayan ya mutu zai ba addu'a sai da ji amfani tsada ba an ce amfani tsabu da wani ne kawai uku ne kawai to ka duk wannan abubuwan taimako ne a gurin ka idan kake Allah ya haihu biya a ƙasar wani Allah ya fara kuma wannan duka ida zai ce to ala na zuwa zuwa wannan abubuwa to shi ne ba ne yake subhana rabbika an iya ta daga ubangiji idan aka ce rabbu kun ga an kawo rububiyya rububiyya kuma tana kunshe da abubuwa inda ta ga rabbu abubuwa uku ne al khalqu wal mulku wa tadbir halitta da mallaka da kuma biya abubuwa shi ne rabbu Allah ya haife ka da kada shi sa da ne duk wanda ya zo alƙawari ne ya ya ya faɗa da ku ya Allah ya yi ba to da kana tabbatar da halitta da mulki da kuma dukiya amma sai kana da shi da ba in ba ka gane ma da ko za ka faɗa ba ba biya ba bukata sai kana halar halarto da mana cewa ka tsaya hafi to wanda kake halarto ba Allah kai ka halice ni kai kake da mulki mu kake mallaka mu gaba kai kake biya da ba shi yake to Allah ya san da ko Allah ya ce ni kake to shi rabbika babu a ganin duk annaba da zuwa kwaya annabi ba da yi rukin yi da abu a cikin hanyoyin da annabi ismail duka annaba da ka kowane shi ne da yana da hanyar a rabba na wuka ana mutum ne da kamar duni ya ce da kowane na da yana a hanyar rubiya ne wani sun san ma'anarsa alhamdu wa sun kuwa tilbi amma yanzu wanda za a zo a zuwa ya ce rabba na ana da duniya sai ya ce bai yi da zaune ba domin ya iya ka ga matsalar mutum ne wani mutum ya yi addu'a zai yi ba ta da rubutu gobe ne to sai ya zo ga wani wanda zai sha wahala ko da za ta yi zai yi kawa ya ya rabu kawa yana zuwa sai na ga wani addu'a wani kuke addu'a amma wannan addu'a addu'o'in da na gaba ɗaya su da ke nuni a bawa tsada da ke nuni a bawa tsada duk addu'a da ke zuwa wahala ta kai ta iya ana gumi ko da wani kuka a kuma yake wanda yake na yake kokiyar ruwa amma sai da annabi musulmi da Allah dan ka ke ba wa yi wa yi yau da gobe kada ya wani hali ana godiya ne saboda ai ta ke ba da na ga illa hada bila adadin to idan ba ka iya waya ya aka yi zama rahama to ake komai ka iya ba ka kowa wani ya ba domin addu'a da wani da kuma ibada ba wani ba da wani ko wani yake to shi ne to shi ne ba da yake a subhana rabbika rabbil izza kaga ubangiji buwaya ba wanda zai da Allah ya ga mun yi tsakar Allah ba ba babu duk inda ka ga Allah ya ga ku da ku domin shi al'adi domin al'adi yana da wanda ya ga kun kowa duk wanda yake yi ne da Allah ya ga ku ina da mawuyan ita yake wani da ya ga ko ko kuma wanda da ya ga ku wanda da ya ga ku yawa saboda haka duk izza da kake yi da kowa ya Allah amma ya ko da kai da abin da suke zuba da Allah ko ni wa salam kuma ana yin salam ni abu ba wani yin da kai da an ci ga wurin Allah shi da da ayi da ya fi kani an ci ji da da mutum bai da komai a fara ci da kai da da dole ga kuɗi da yawa a wannan zuwa wani ba ya iya wasu ya ga ma da saboda ibadar an ci ne wani sai kuma ka bar da ka ko ko amma bai cin ma da addu'a da yana kan dai kuma ya zo kwanciya kana wa ba ku da gama addu'a addu'o'in kwanciya ba ka yi da addu'a ka ta ka ga dole haka wannan shi shi da sai ku islam yake cewa lawi adamu mulu ma nasu bi min al-waqati wa min al-ajali ma alayhi bi yace da sarakuna da sun kai irin mutuwar da suke da ita a zuciyar mu da kwanciyar hankali da wani da ta tabo biyar da ke da su ba yace a nan su ba abin da yake da mu ba ko abin da yake kawo da su ne don hali ala da yake lillahi da Allah bai da su da an bada ana yin gida mu da su zuciya duk wannan da yake da shi da yake yin mutane amma kana akwai Allah Allah ya ba ka mutuwa za ka samu wannan ne to sai ma da yake cewa wa salamun ka kuma ya Allah ya ba annabi Ibrahim hankali ya tashi akwai ya tashi hankalin da yake a dora wuta kana kai a jefa ka to abu da duk abin da zai cutar da kai Allah ya halitta domin kare da ne a rabu alhalku wal mulk wa tabiyyah wutar ba Allah ya halitta su dai ma da cikin da ba da ruwa kunna ya ya ya kuni wannan ba da suka ce da aka yi kuni banza sai wuta ki zama sani da Allah ya yi ya mata a haka kawai ga ta nan Ibrahim ya shiga sai da ta sai ce wa kalama ko ki zama sanyin amma mai hamdi ba da shi da ba sanyin da zai samu suwa ne haka kuma haka ala Ibrahim ba da Ibrahim kai ba abin da ya zama za ka ayyukan kuri da kasuwa in ka shiga za ka gaske saboda Allah ya yi salamun alaikum ba ga ya ba wannan wutar cewa da zama an fiya da ba in kan da kai ba za ka yi ba za ka zama irin da ake yi ba domin ba za ka zama ba so da aka yi wa salam alal mursalin abun da duk mursalin shi za ka zama kowa ko su dawo dole ka kafa sai da wani wuri ke yi wa salam salam ala iya salam ala duka annaba ko wani da wanda kake an faɗa da wanda ba ba faɗa ba duk da ga Allah salamun alaikum duk wanda ya ga ya samu ke da kuɗa in ki wa hamdu dukkan nau'in godiya domin a duk da ramar da zai ga rabon godiya duk nau'in godiya ya tabbata da zai da Allah in ki rabbi kun ga ya wata godiya ko in ki rabbi alamin wajen dukkan alamin me ya alamin ne wasu ne اتكاك الكلام عليه العلامة علامة هي تسميها في العلم وده علامة العلامة كل ما سوى الله فهو العلامة duk abin da ba Allah wuce da Allah to duk abin da ba Allah ba Allah ya yi shi ne wani shi ma ba ku iya ne mai kyau saboda haka wanda za ka iya bayani za ku zama shi wani ne da ruwa ya ana sa mutum ya ce ba a sai da rashin da jami'ai su in ya gaba doyin da ne idan kake ba ka zai ba ka kai ya yi ya yi amma dai hijira a lokacin da suke launa wani launi ne ba qala akhbarani ibn maliya qala hadathana ali bin abbas qala hadathana bakr bin quraysh عن ابي عمران عن ابي جعفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ ابن السنه وقوم مالك يجري مالك ابن مريع يا كان shi ma gehin malamin sa dalil bin abbas ya karanta da shi shi ma gehin malamin sa bakar bin hurai ya karanta da shi wannan bakar bin hurai sun ga ku da wannan shi ne illa a hadisi domin imamun da tani ya kawo da ake abu a ba wa rubutu cewa bai akwai littafi da aka kawo abu a ba suna yin su ne gaba ɗaya kawai da imam shi ne za a zo zuwa da wannan da ka kawo tunani kana fara da yi kyau da ka fara sunan da yake a cikin mai yawa saboda yake babu mataki ya kawo da ke a zuwa babu wani mutu haka imam da ya kuma ne shi ma ya kawo sunan wata lokaci a cikin a zuwa ba wani mutu haka nan ibn abi hatim ya kawo da ke a jamu wa tabi shi ma ya kan ne da ake gaba a mutane wanda suke mutanen jiki ya ware da wata wasu shi ma ware ba in ka kanta a gidaje ba ka da matsala kowace yawa ba da su ce ba gaba shi ne dai yana ne na ya dawo haka ne yana hajar a cikin da cikin da ne shi ma ya dawo da cikin littafi haka ne ma mu da a cikin mizan da ake da shi ma ya dawo kuma da duk tsirar da lokacin da ne to da ga inda ka gani yana da matsala a cikin mizan ana iya fara shi kuma ya zabo daga gehin malamin sa abu imran shi kuma daga gehin malamin sa abu jahal an ana shi kuma daga ana ba ba da Allah da ra'ayi da Allah ya fara mu da kare ma sallani na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata maktuba annabi bai taba yi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa akala yami ya ala rabbi ya biyu da kuka da zuwa rabbi duk lokacin da annabi ya zalla ya biyu karatun mu da oke karkar zuwa da muka yi a jiya da Allah أو كلام الكرام وكيف الجلال والإكرام ذكر من كل العرب مطاع من العالم من العالم الذي أعلم عند هذا الكلام بايع فيه وأن يتنوى في هذه العالم أستغفر الله أستغفر الله في أكل في أكل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وأنت بالتوبة أكل يد السلام أنت موسى إمام القيامة daga nan za a iya biya ko ka gyara zama maka hudu amma dai mun biya a wani karatu ko a gidan alhaji da wani noma a nan ne a abin da su da a kan biwa a gaba a zai da rasu da ramu yana da kuma yana yi da zana abubuwa ko rufi in za ku yi na a cikin akwai karfafi akwai falake da rafi akwai kuma da rawa ko kuma ya ɗanzu da kuka abubuwa ko su a nan ne amma dai ko kana sauri kar ka biya sai ka yi a kan gidan حتى يقول حتى يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام وتعمل بالجيل kuma wajen biyu wa ta fara neman dama neman da ya sallama da kai ta kallon nan ba suna da rubu za su wuce ba wani ba suna da rubu idan kai sallama in ka biyo wani ne biya na gudu sai ka biyo ko dai ka biyo haka har abun ka yana sallama da ko kuma ka biyo ba ka biyo haka ne in je kai zaka ba ga wani abu shi ne suna annabi in kuma tashi za ka yi kuka kuma ka je wa wani ne sai ka tashi kana da bakara da gaba a hanyar da ke idan akwai wanda za ka wato bai ma ga musallan ko ya zaɓi wurin da yawa ya yi ya ce sanni a hanyar da ya ana samun kusan da sau da aka tabbatar ana yin gaba shi ne suna annabi su ka ba a balas wani yi a ya biyo ya buka jin da wata da wani mutu ya buka da wata da ita kun dai kana yi a yi da mutu da za ka bayan kai wani alama na da za mu da da wa da ya da da da da da ya da da a bin shi da ala shi ne ko wa da ya da da da da da Allahumma la ma ya da haka za ka da ya har ya kai goma da zo kai ruwa ta ko da ka ga da kai ai da shi za ka da ko ka kada da da bi ko ka da bi kana da ruwa ko ko kuli mai subhana la goma alhamdulillah goma Allah akbar goma ko subhana la ilaha Allah akbar la ilaha Allah alhamdulillah ko ko kuma bai subhana Allah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da uku duk wannan ba da ko bai da ya ne ko kuma bai da uku subhana Allah talatin da biyar walhamdulillah talatin da biyar wallahu akbar talatin da biyar bambancin su kawai shine a wancan a talatin da uku a ƙarshen sa za a ƙara wani za a ƙara shi da wahala wani da shi kana amma wannan bai sha da ya kuma kuma da shi da biyar ba a ƙara shi ne bambancin wannan shi ne ko za ka yi tsara yau ka yi wannan gobe a nan lori yau tsawari a za ka kayi wannan la'asar ka yi wannan sai ka duk hadisa a kan tsari haka ake wani lokaci kana da wasu gaggawa mutum sai ka yi wannan sai kuma goma ko yau ko ka yi abu ka tashi tayi ba don shi kake wata wuri da tafi da wuri shi kenan wannan biyar da kawai kuma hadisi zai yi ne kuma ko ba a kuma shi ba su talatin da ni ba da zai yana da littafi ne ba su mutu talatin da ni ba kan ne na zuwa ba shi ba a shi mujallar shi uku manyan da ta ne ana aka kako ba wannan ana aka kako yanzu ba a kako da ba har yi littafi ne ne ba kai da shi to wannan shi ne yake to ya biya ga ne ba kai da shi Allahu ta biya a wani da ne kulli a wani ne وأعوذ بك من كل سائل يؤذيني وأعوذ بك من كل عمل يؤذيني وأعوذ بك من كل فقر يؤذيني وأعوذ بك من كل شر يؤذيني أبونا أبو الجواب بعدنا الجواب بعدنا الجواب أما وسكتنا اللهم يا ولدي إني أعوذ بك من كل عمل يؤذيني إن أنا وكذا أعوذ يا الله daga dukkan aikin da zai tafi da wani aiki ne da ake yi wanda ba ka yi a kan doron sunna da duk wani aiki da kai ne ba a gama sai da ta zama da yake kai ba in dai kai rana da yawa ba da Allah wa ba a ko da ba dan aiki kai ba da ba wai da aiki da ba aiki da ba ba ke ko mata ko ba kuma da ba kai ba da mun yi wa ya kawo ce ya sunna ba da bid'a cewa wani bawa Allah ya yi mafarki Allah yana ba da lada Allah ya da ya ba yana ba da lada tabbini maki talatin da uku na bayan sallah shi da yin da yake da aka zo sai ga an ba da lada shi wani shi ya wani shi ba ka da ake ba ka yi yace shi da yin da yi ba ka ce ko wai lada wai kuma inda amuri wa nayi haka mai lada shi ba ya kai ba yace wai lada duk kwarewarka in ka je gurin likita ba ka da lafiya an kai ma bayani da kirki zai kuta abu da ya rubuta shi yake so gobe mai kiwon kai ba ya zuwa ba su ne ba ka yi kai ba ko ba ka wani to kai ma da abin da annabi ya ba shi ne ba ka yi abu kuma shi ne yi da likitoci biya ne abu idan kai ka kai karan bayan maka san magani ba za ka yi shan magani ne kana cutar da kanka ba ka sani ba wannan shi idan mutum ya yi mutum ya zai zo da kwarewa kai ana rama ne da kai yi gaba da yi ayatul kursi ba ke yi gaba ya ga ayatul kursi ba ka ga da zuciya to wani wani ce ba a ji a gari da kai kai ba za ka yi alamun ne a wani da wani da ba wani ba kai ayatul kursi ba da ba ya ga wallahi ke ga da ba ke ga ba ke ga saboda ba ake ne ma ba ba ya da dawa dalilin da ba a nuna da Allah da jannata a jannata shi ne ina amma ga ina Allah ya ga fa wanda ya yi duba bayan yake yin illa duk an da mun zo da duk haka duk wani da yana da gurin da ya zama ba amma idan ba a yi illa shi ne magana da muke shi ba ba shi akan cewa muna yin barka kuna da ba da shi da yayi duk barka kuna a aiki to a rika kula da addu'a dan za ka kuma tsabtace aikin wanda ya ko yin shi ne yana yana yana mun da wa ku da kula wallahi da suna kawo mutane to wannan ne ne kana shiga da kai kana ganin in ya zuwa da ban aiki bikiyarsa domin kai da ai ba da dawa kake ko na mutum da zuwa ko ba ko ko na abu da yake zuwa wa shi a jinin su shi shi amfani shi shi amfani to a lokacin sai yan maka ya zuwa wani duba baya ta ci bari kowa ya kalli tsarin da a cikin yau ke ne annabi zai ga yau da ƴaƴan da su zo su kunna fili suna kallo kana wata suna kallon da sai ba da bare kuwa suna kallon da sai ba da duk wani bizuman in ka dawo a dora bizun biyu kuma a kullum bizu yin kake ba suna kallon da to da aka sai an kula da wannan to wannan shi aiki kuma a dalili biyu akwai sharadi uku da yake sa Allah ya tsare uku ne za ku yi wani biyu kuke biya wa dalili amma ko ko ka wani da da wata da kara ma al-ikhlas wa mutaba ko duk abin da kai ba dan Allah ba Allah ne ka yi shi ne shirutu qabul al-amal da tsanda ba aiki to na farko shi ne al-iman dole sai da imani yanzu duk yadda muke yin kiran salama kuɗaɗe a duniya Allah zai bai zai bai sa ka ba duniya ba ma lahira ba ma lahira dai ha ko da ba mu duniya Abdullahi bin Sulaiman ai ka ga wato a cikin wa zaman annabi da Rasulullah sahabi ne a bayan sunansa a zamanin sahabi ne mutum ne mai kyauta amma da mutum ne ba duk wanda ya yi aikin hajji ne mai kyauta amma da da karshe kai magana da kike da ne ke ina ma ya ce ai da nan to da ka kike da kina da Allah da ta amfani da Allah da ku ku ne ko ne a duniya ne ne ka mutu kamar da kuke ke ke gani ko za ka yi kuɗi gari kaza wurin adon gurin hijira daga suna ta cewa an da gari a kawo a kawo a ce a ce ba a yi kawai a ba wa kiwon kaji a kaza da amma ba za ka gani a yau a duniya dai za su yi da yasa ko da babu imani to idan kana da imani ko sai da shi lafi dan ba kai dan Allah to Allah ya yarda na biyu ko na uku kuma an ta ba ai ko da ta wani in ba ka san wai nan da abu guda ko ba Allah ya yarda to shi ne amali ne kudi wanda ke cikin wannan wata rana a hadisin bukari za ku iya cewa hadisin abu isra'ila annabi ya hango da a ya ɗan shi gaba yana kuburi kuma ya ajiye shi ya tambaya a cikin wanda da yake azumi yake kuma ya ce shi a kafa zai ta bayan zai mai a kafa ba shi yana ta kuɗi ga azumi sai an lawa da ya tsara da wasu layan ce ku je ku gaya wa wai ba ka je ya yi nasa sai an lawa da ya tsara da wasu layan ce a je a gaya wa ya doke kafa sannan ya ɗau ruwa ya ta sannan ya tafi aikin hajji aikin hajjin da yi amma magana cewa wani abu da ka kan da a ne ki kan da Allah ne ki duk wannan ya ji gura to da wa da ka kanka za ka aka abu da babu mutawa a bakin shi nuna Allah zai baka lafiya ba kuma mutawa ne ya alƙarin da yake kawo baya to shi amalin da kudi da aikin da ya dace da sunna Allah sai mutum yayi da lafiyar na biyu wa aurika min kulli sahibi yuri Allah ana da wani ya gani ka daga dukkan abokin da ya alaka ne kaga za ka shafa ba sai ka ga yaro kakani yana abota da wani ya haife ka amma wani kila a haka kwallo ko harkar jira neman mata ko da yake a wannan lokacin ba zai ce wata ai yawo ba wata kawai saboda abin da ya rasu yi alaka babu wani a ce ai ya abin mu fara shi da tun da alaka shi ko za a sai ka gani ai wannan yake ya an haifi yaron da ta so kuma tana yi da saboda alaka Iza Allah ya yau mai amu ruwa ne ma Allah ya yi ko ya yi da shi da hasu ma da kuri da jila ya wuce tare da ni na fatatin kulanan tsarina da kada a balla ni an fi ba da bijana ko wa kana lisan kabula saboda haka wannan shi ne Allah yake kaji na ranar da mutum zai rika kizan ya kizan hannu ya kuli yana cewa ya rage ne da nasu ba a wasu da kabila ina ma na ko hanyar annabi cikin da hanya tun a duniya ya wuce da ya kai tona laifin ni lam akata tulanan kabila ina ma ba kuwa na matsayin abokin ba yanzu za ka ga mutum ya zo gida ba gida da za mu yi sarki ba ko za ka ga yin shi da yana da shi yawa na ga wani yana da su da zai wai wani da da biyu ya ka da kan guri guri su zo da haka gida ba zai iya zai muku ba kai ce wata amma in siya ce da zai ce lokacin da biya ba ko dubu biyar ake biya a gurin biya ya je ki din ku da adal naira ɗari biyu amma nan ne zuwa ya biya ma abu da za a yi siya a wani guri na dubu biyu saboda saboda alaƙa to zai biya wani tare da ni da wata kan kula da madina ina ba taɓa ganin sa na taɓa rubuta aukar da abu ne a wuri ba لقد أضل يعني في اتباع الرجال domin ya fitar da shi ba gabar da ambaton Allah bayan tafkiri ya zo wa'azi ya zo kurkur ya aji saboda haka wannan shi sannan kuma aka so da tafkiri ya ba mu labari wato ya ba mu labari a wasu sura yake a cikin labu yau mai shi ba zo mu ba da aluwa illa da tafkiri ranar kiyama abu kai shi ne na zuwa da tafkirin a gaban Allah wanda wanda suke abota don abotaka don Allah wanda shi ne yin da muka je da su kadai za su mutu a ce a kuku abokan da abokan da ka fita ne amma wani kan da sun ci yau gudu Allah ya ci ne ba za ba ku ba ita kai ma Allah ya ci ne ba lokacin da nake ka zo bai za ka yi ka wannan shi ne sannan akwai lokacin da Allah ya gaya mana cewa bayan ɗaya aljanna su zauna a gana za su zauna suna da dokar a cikin jini muka ki yi ala rabbin mu'min wa harkan yi da muka ki yi a ala gurbin ba na yi ba duk wannan kwanciyar da mutane za su yi kawai lokacin da mutum zai yi zai kyawa su sai kawai wani ba su ba kawai ba da tunani ai ko ina da abubuwa biyu wannan duniya kana yi wannan sai Allah ya ce kana so a nuna ba shi ne sai a ba shi ne kawai sai a abota sai ke wuta shi ne da kansa ce ya Allah in ni ka da ni da ni ina da wani abu ji ko wani ni ma wanda da za ya ba wa ta ji yanzu ya mutu ya tuna ya la bude wa mai ji guda wa ala bara'u fi sawabu jahi yana zai ka zai ga tun kira ka nuna ba a take wuta في زيادة بينه وبين بعد المسلمين فلنتكلم على نقول ما على نقول ما تنزل tsakani na da sai an samu tazarar da ta kai kara na da wato wa babu maujara da wa ko kuma ya kai ko ila ma ce tsakani na da kai wato an sami wato tazara da maujara da wa lokacin da yake roƙa da shi kuma a kai roƙa duk ran da yake ba kuma nuna ba haka za a ga wani wani yana wani yana annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin bukari hadisin abu hurairah mutum bakwai da Allah ya ta cikin wa alhaji wa ranar da ba wata iwa ce iwa ta daga cikin da yake wa rajul la ta'abba billahi jama'a alaihi wa tabaraka alaihi da mutum biyu da su juna da Allah kuka kun akan abokin ka ne amma saboda Allah kuka اتبع عليكم الجو الأعلى وتبرك عليكم كله في أرض الأجل في الرجوع الجو الأعلى فيه فكيف أمسك يقول يقول لا يقول ما تعلم تقول وتبرك عليكم والدين لا يأتي له الجو الأعلى في أرض يقول له والنبي له وبارك عليه كيف يمسك له ba zaman munafiki ko da ko zaman munafiki dole za a karba ba kana kai ba daidai ba ba za a ga yawa saboda ni wai an fara ba za ka ji daɗi ko za ku fara ke yawa idan ana da shi ko ana da saboda Allah wata fara na a yi ta ga ba gaskiya ya ku ka shi ke da nan domin albaru a yayin da kare shi mutum yana kan addinin abokin ko ne albaru ya ta alƙalar sanin وكل كريم بالمقارنة يحتمي وإن كان ذا شر فجازمه سرعة وإن كان ذا خير فقاله جهلا استجيب ما أتفيتا تجدوتا أو جزء من الروح show me your friend or tell you who you are ko shi ne kariya an aida shi zama da kai ma na tafiya sai ke wani kana da gari ba da rubu kurara ba da bai rubi yayi ko abu da za ka kana majala da jarata zama da matsalin kama kike kawo wani kai sai ke wani kayan da ya gani ba ya yi mutu a in mutumin banza da kuli da kuli da wuri وإن كان فاقين إن أبو في الكيدي فقالوا وكنت بين كان نبي رمضان فيها أقول لله أنا أبو في وانا هو أولي يجي لما لا تجي واجبه من يدعي to kai abuta da irin waɗannan an ji wa abokan kai za a sallama su za ka yi ma ba an za ka yi ka zama ba da na da ke yi a cikin bukari ina ma wajen dalilin tsara wa dalilin su ka hamilin jiki wa ranar da zai yake hakika mutanen bai zama da kudin kirki da bai zama da mummunan ɗabi'a sai ne ka hamilin jiki kamar ke zai da turare ولا تتأكيد اللي هو الفلاني يعني العامل النفسي إما أن يعطيك وإما أن تستعمل وإما أن تجد منه رائحة طيبة كيف يجد ذلك؟ ko dai zama domin misalai da yawon zuwa haka yake karkatar da mura da kai ba da ya ba kun zaka ci kanki ko ku biya ko kuma ya zuwa ta kawai da yi ko da ta kowa ba ka ci kanki yake amma wala bi tasbihi shi ba bai nuna suka ciki wa in ma an in ma an yi haika tiyaba ko ne kula ma baya cikin gurin mai zo nuna suka ciki wannan hura da yake wannan mutum da yake tsalle kun ba kai wata wani sai zuwa kan da yake ta kula wa in ma an yi da mai hura a cikin mulki ko kuma kafin ka gurin gaba sai kauri za ka koma yi in ma ba ta kona ma kaya ba kafin ka bar gurin saboda gura a biki sai kayan ka ya koma a kawar gurin to haka abu ne da na biki da wanda yake koma baya biya da za ka rabu aboki din wanda zai kura ta za ka ji miliya ya mutu na gaya ba abokan su ba ta ba ta abu abu wani zai zuwa iyaye ya gaya ba ka zo mun gurin wani abokin da zai ce biye maka abu yadda kai akwai abokai abota ne da wanda za ka ga wani zai gaya ma kibiya da ku yanzu nuna ma wa ya ko shi na gidan da suke shi aboki na cikin shi na shi abini na dan ku abini ba ku zuwa da na zo na na da rufi ma yaje wa da suke da riga da yi aka ce ta wannan hanyoyin suke balle da kurare amma yanzu wani wanda ke da hali yake da mutane ne ba yana cikin duniya to ba da zuwa da shi za a rasa ne zuwa a mutum to aminin shi ne yau wani ta cika hira kuma da mara hira bai hira da iyaye ba da kakanni irin wannan a cikin korewa domin za ka gaya ma abubuwa irin abubuwan da abubuwan da suka zara saboda haka wannan shi ne abu da ya kamata mu lura da shi ne to sai yake to kaga abu shi ke ma ko kuma kamar ni ya wani yuri ina ne wata ya gare ka ya Allah da dukkan buri burin da zai wato kai kana kai ألهاكم التكاثر حتى زرتم المغادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ألا ربكم الذي تعلم في هذه الأسئلة har kuka kai wa makamantar yara abu ne ka aka kira wa Allah yake a kazin kuma da kai ya kira wa kai da zai kawo ne ziyara domin kaga mafi karancin rayuwa mafi ƙarfin rayuwa a rayuwa da aka guda wa ita ce da duniya domin idan mutum ya zama duniya ya shekara da da ko shekara da wani to shekarun da zai yi a cikin kawai a wannan gurin ziyara na dubanai ne kuma ziyara da yasa a kira da ziyara domin shekarun da za ka yi a a aljannan ana ya kai aljanna kuma ko biyo ko zuwa da zan je kai da ziyara a ita ake cewa ziyara domin wala yin barzan mu da mai fara kai na wani da yana kwanta a kawai da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ya kai a kwanta shekara da tun da muke a duniya tun da saboda haka wannan kuma sannan rayuwar da take tara da yin sunan da kai talatin arba'in hamsin ita za ka komo ma ta ke yin mu'amala da ita a kawai isa wanda gida ne ya aiki amma da wato ta yi hakuyar da ta koyi ya yi da shi da lafi ko zaman abu da daga da ɗaya da ke mabara yana cewa amma yake waɗanda ba Allah ya ko ba da mu da karatu cewa dukiya ta shiga da zunubi burin jiki da gurata yake daidai ba daidai biyu yake kuma amma Allah ya ce dukiya ta shiga da domin yanzu inda aya tana bukatar lafi burin jiki ba burin jiki ne da biyu ba ma zai zai zuwa wanda za ka gaya su a wajen guratan da suke yi ya sake ya sa amma yanzu su zo da bai fi bai fi ya zai guraren da warba ba za su zuwa amma ana yi wani alhakunan da ta zo inna da zai domin kuma da za a yi hakan ruwa na sanyi a sassaye na ruwan kwaye ruwan sanyi an dawo da wata tafiya aka ce ko mai yadda ya godiya da Allah sai an kadar da yake duk mai alƙalin da yau da nan wannan ruwan da ya ga ya ce ya fara tambaya a kan wannan limar da ni ba wa yanzu mu a gaban ka a eh a ba eh a kan ka to kuma a cikin karauni shi za mu yi a abin da ya rama da yanzu kaga sai na wata ma'aun da aka auna yake da shi da shi za a auna da auna da wallahi da shi kuma shi ba shi da akawun da zai ba ba shi da shi a wata ba shi da shi a yi ba ba shi da shi a yi duk bankuna da bai da ko ɗaya shi har da shi ba da aka zuwa a zuwa yanki shi ga dukiyar da shi biyar da ke goyi waya in Allah ya ce za su ce zai ce ai ta maka mutane to amma ta ga ma'aunin da aka auna lalata da shi za a auna da auna da wanda zai yi kana da sani ba to shi ne wa auki ka min kulli fa'in yuzi ya Allah ina neman tsari a gare ka daga dukkan dalolin da zai mantar da ni Allah ya mantar da ni kai akwai garin garin ki ba ba ni da a gurin ai ka da zabaro a cikin kuma kuma kawai ne wani ba wata lalata ba ne ba wani kullum sai wanda ya yi saboda zalunci ya kai a wajen kafurci saura kiɗi ne da makamu ya da farko da ake tuna ya mantar ya yi shi ne wani yankin da zai mantar da kai kanka mutum ba a zuwa yaran wani ayi yana da yankaci kai wani ga su nan da ke a suna sai wani ayi da ke kuma ne ba shi ba da ya sauke ba a ahmad ya sauke ba ya ma wani da suna da kuma kala da ko ka zana gaba wallahi sunan da ba ya sunan da ya fada shi wani aliyu da shi ga wani da aliyu sunan da a cikin jiya Allah ke to ka ne duka yi da wannan shi ko za ka dalo wa ubi ka min kulli gina da bibi ya Allah ina neman kariya gare ka da dukkan wadatar da za ta ta min rawa ko yin da ta kaga ya kawo da duka gawa ya kawo kudin wani da mafafiya wuta da nuna da rasa shi iya mukullin da kawai kullai kawai ake buɗe waya a hau da so so manyan gaggawa ne mutum da rabu goma ke yawa wani muna da tsoro da wani wajen yana da yin wani duk da wahala kuma kake ƙalubalen da kake ana gaya ma mukullin da gaggawa ne ke yi ba kake aiki da wani yare da ko ne kuma da su aka kawo ni iya ni da yake aje da dokin da ko kullum da za a buɗe sai ka dawa da sauka amma wanda a biyo wani da ya ba da ke kuma da dawa shi kuma ana ba da kusa ke na yin aikin da ke ba ya san masu da gona da yin jin sun ka ta'awa da kai cewa wai ai wannan jirgin ba su da na kula da gari ba ne a kuma yi ba ya su da kula da gari ba ne an yi dole ba su zuci domin ba mu da zuwa kuɗi to shi a kuma yi kabin kuɗi gina da gini ta da wata da gari da gari cikin wato wadata da za ta sa musu gona ne to wannan shi na wannan abin da ya zama hadisi ne ga da ba a fata da muhimmanci da hadisi ko tana da wani dan ka da asirin ga yau da gobe فجمع إلى ربيع أقول إن أنا أقول أكيد الجنة فأعارض عن المسألة الكريمة ومكافئ جدا غير الدنيا لا يعلم أولا وعلى الجنة ولا فنقول صلى الله عليه وسلم فأرفع الذين يجارى ربهم دول الخير والخير على بين الأيام والقلب ولم هذا موافقان لديه يعني على إجابة الدعوة ثم قال إن الإنسان ورسوله ليوصل إلى ذلك لا يعني لا يعني لا قال إن الإنسان وأن الله جعلنا إجابة لا أننا من الأشياء التي تضامنكم بوجا لا أننا من الأشياء التي تضامنكم بوجا لا قال إن الإنسان وأن الشتاء وأن الشتاء وأن الشتاء وأن الشتاء وأن الشتاء
ina nan ma a inda nan
اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على